Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake zaduwa da ku a shirin namu na yammacin yau Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan abin da ya fi burge ku a ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House jiya. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fiye da mutane 20 sun rasa rayukansu yau talata a lokacin da wasu 'yan kunar bakin wake suka tada nakiyoyin da suka yi damara da su a wajen wani masallaci da ke garin Mubi jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, amma farmakin ya yi kama da irin wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka saba kaiwa. An kuma samu rahoton cewa wasu da yawa sun jakata a harin da aka kai da tsakar rana. Shaidan gani da ido sun ce ɗaya daga cikin maharan ya tada nakiyoyin da yake ɗauke da su a wani masallaci, yayin da kuma wani ya tada nasa 'yan mintoci kaɗan bayan wannan a wajen wani gungun masu ibada da suka gudu zuwa wata kasuwa da ke kusa da inda aka kai harin farko. Ga hira da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya yi da shugaban hukumar kai ɗaukin gaggawa ta nema shiyar yankin jihohin Taraba da Adamawa, Malam Imam Abbani Garki, wanda ya ce. ko da wannan abun ya faru mun sami rahoto misalin karfe ɗaya da 'yan mintuna muka yi kokari muka kira duk wanda abun ya shafa da masu ruwa da tsaki muka yi kokari muka je gurin nan muka kwashe waɗanda suka ji raunuka da wanda suka rasuma muka kai su zuwa asibiti so a daga lokacin da muka je mutum 25 sun mutu a take a wurin uku kuma sun mutu bayan an kai su asibiti kaga eh, a takaice dai mutum 28 sai suka rasa rayukansu kina cikin al'amari baya da haka kuma akwai kimanin mutum 56 wanda suka ji raunuka wanda yanzu haka suna nan a babban asibiti na mubi a cikinsu akwai mutum goma sha ɗaya wanda jikin nasu kuma ya ɗan tsaurara haka saboda haka an yi rifarar nasu zuwa federal medical center yola yanzu haka muna ta kowar yadda zami mubin nasu ne zuwa federal medical center yola Ƙasashen Turai ƙawayen Amurka baki ɗayansu na ɗaukan matsayar da ta saba sosai da ta Amurka game da jawabin ban mamakin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi jiya Litinin game da hujjojin da ya ce suna nuna Iran ta yi ƙarya akan shirinta na makaman nukiliya. Jami'an diflomasiyyar ƙasashen Turai na kyautata zaton jawabin shugaban na Isra'ila, wanda ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya soke yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya su biyar, tsara shi aka yi da fadar shugaban Amurka. Gaba gadi dai Netanyahu bai zargi Iran da saba yarjejeniyar ba, amma burin shi a cewar wasu masu fashin baki shine hana zazzafan kamun kafar da kasashen turai ke yi wa Trump don sun ce bai kamata a ce ya fice daga yarjejeniyar ba. Shugaban Isra'ila ya kafa hujjar zarge-zargensa ne a kan wasu takardu masu shafuka dubu hamsin da biyar da kuma wasu na'urorin naɗar bayanan sirri na faifayen siri da jami'an leƙen asirin Isra'ila suka samo daga wata cibiya a Tehran guda ɗari da da tamanin uku. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau talata a kan wani rahoto da daraktan ta ya gabatar a shekarar 2015 wanda ya nuna cewa babu wasu ƙwararren alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaƙa da ƙera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton wanda shugaban hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaici. Yukiya Amano ya gabatar ya kawo ƙarshen binciken da aka kwashe fiye da shekaru goma ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yi yunkurin ƙera makaman nukiliya abinda Iran ɗan ta sha masantawa. Rufe binciken na zaman wani ɓangaren yarjejeniyar da Iran ta cimma da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus na taƙaita shirin nukiliyarta saboda ta samu sassaucin takunkumi. Mr. Amano ya lura cewa Iran ta yi wasu ayyuka da ke da alaƙa da ƙera wasu abubuwa masu fashewa da ƙarfin nukiliya kafin shekarar 2003, amma waɗannan ayyukan ba su wuce nazarin kimiyya ba kuma da samun ƙwarewar fasaha. Maryam Dauda ta karanto muku labaran duniya. To kafin mu buɗe layuka mu baku damar faɗin abin da ya fi burge ku a ganawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House jiya. Bari mu fara da bikin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar yau, inda a Najeriya ma'aikata suka buƙaci ƙarin albashi. Alhaji Wahid Olojude shine shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Oyo. The entire Nigerian workers are demanding for 66,500 naira at the new minimum wage for workers in Nigeria. Alhaji Wahid Olojide ya ce ilahirin ma'aikatan Najeriya suna neman a biya su albashi na naira dubu sittin da shida da ɗari biyar a matsayin albashi mafi karanci kuma a fara biya a watan Satumba na wannan shekara ta dubu biyu da sha takwas. Su ko tsofaffin ma'aikata masu karɓar fansho a biya su naira dubu arba'in kamar yadda sakataren ƙungiyar masu karɓar fansho a jihar Oyo, Mr. Olusegun Abatan ya sanar, ya ce su kam suna neman a biya su naira dubu arba'in a matsayin albashi mafi karamci. Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi, wanda shugabar ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo, uwar gida Ana Ogoyeson ta wakilta, ya ce za su ci gaba da inganta jin daɗin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo. Government gwamnati za ta ci gaba da ba da duk taimakon da ya kamata ga ma'aikata kamar yadda ake yi a da kuma yana da muhimmanci a bayyana cewa tsofaffin ma'aikata ana kulawa da jin daɗin su tare da ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo. Rahoton Hassan Tambuwal a bana ma'aikata a damagaran ta jamhuriyar Nijar sun gudanar da bikin ranar ne wajen yin addu'o'i matakin da bai kwantawa hukumomi da rai ba. kamar yadda malam sani adamu jagoran uwar kungiyar kwadago a damagaran ya bayyana wa wakiliyar mutamar abari tantarar sandikal guda goma muka zamna muka tseda muka ce bana bin mai defile za mu je mu yi karatun alkur'ani mai tsarki mu mu sallah mu wa kasar wannan addu'a duka wannan matsalolin da suke ciki eh, Allah ka mu sauki wani abubuwa defile dama a cikin tsarin babu shi bana defile a damagaram sai gwamna gwamnan jiha ya kirayi abakanmu guda uku su uku da letura kurnatar ya kiraye su ya ce musu ya samu labari sallar wani zami don mu karya wannan gwamnati ne kenan wannan zancen sallah zami da karatun alkur'ani gwamnati ce ya na shi mu ne mu an muka ce wannan bana idea play akwai matsala a jihar da magana shine muka yi ja baya muka hudo wannan eh, sallah da karatun alkur'ani mai tsarki dan mu a da. Su ma malaman makaranta 'yan kwantiragi ba su ƙasa a gwiwa ba in ji Ya'u Abdu magatakarda na ƙungiyar Sinaseb. Ba ta uba ma tun da Nijar ta samu mulkin kanta wanda walakantattar sallah wani malaman eh, ma'aikata Nijar ba su sal ba su yi sallah cikin daɗin ba. rana ce ta ma'aikaci rana ce da duk shagulgun da ya ga dama zai yi aikata walau na jin daɗin rai ne zai gwada ko kuma na rashin jin daɗi ne domin ya gwada wannan wanda ya ɗauke shi aiki ga yanayin da yake ciki mu mun ce mu cikin daɗin rai ba za mu zo mu yi wani defile na hauka na shirme ba da muke zuwa ana bata kuma dangance da yanayin da ake ciki a zamanin waraka mun san aka defile bana sai a samu matsala shi yasa muka ce za mu keɓe mu je a yi a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a sabke Qur'ani eh maga Allah kan mu albarkacin ƙasa Allah kan kwanci hankali mai kai ma'aikatan dai sun hallara ne kowanne a cibiyar shi inda suke tattaunawa tare da shan shayi su kuma yi nazarin matsalolin su in ji su a ɗaya waje na tuntuɓi gwamnan jihar da magaran isa musa sai dai ya ce ba shi da abin faɗi to ko me addinin musulunci ya ce game da addu'o'i a irin wannan hali ustaz abdulrahman sadida ƙarin bayani duk lokacin da kake cikin matsala ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ma taimako wannan umarni ne ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ta ga abin da ya kamata ku ko in kun ga dama a umarni ne in kuna cikin matsala ku ne ku yi addu'a ku roƙe ni in ka muku taimako kenan ni abin da nake gani su waɗanda ke ma'ikwanta a yau ni ban ga ba sallah mi zata dame su addu'a mi zata dame su musamman kuma gashi su wannan ma'aikatan sun ce zisi ne dan ƙasa ba wai dan su da mulki ba kenan zisi ne ƙasa ta samu warwara kenan su ma a cikin wannan warware ta kasa warware su take tamar marabari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani To a gaida Tamar, jiya shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ganawa shugaba Trump ta farko da wani shugaban kasa Afirka. Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada tsohon ɗan jarida kuma shugaban gidan rediyon jihar Kano ya yi fashin baki kan wannan ganawa shugabannin a hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Mutane sun bayyana tsoro iri-iri cewa watakil za a ce shugaba Buhari a bashi waɗansu buƙatu na Amerika da za su sarayar da 'yancin Najeriya ko kuma su kawo mana cikas. waɗansu ma suka ce a gaya masa a ce kada ya tsaya takarar shugaban ƙasa da yake cewa zai yi shekara ta dubu da goma sha tara to nan bai faru ba wannan shine nasara ta farko na biyu mutane suna tsammanin abubuwa da yawa waɗanda shugaba buhari ya kamata yi amma bai yi ba misali an ɗauka cewa zai nemi ƙasa amurka ta ƙara yawan man da take saya daga najeriya tunda najeriya da wannan man ta dogara tattalin arziki yanzu shi na jijjiki mutane sun ɗauka cewa shugaba buhari zai nemi gwamnatin amurka ta karewa man da take siya daga najeriya domin ita ce babbar abokiyar cinikayyar najeriya ta fuskan mai saboda cikin arzikin najeriya ya shiga wani hali man nan ba kasuwa sosai sai a dura shi a haƙo shi ma misali ina nan a cikin teku ba a samu mai saya ba to amma bai yi ba bai nemi gwamnatin ta karewa man da take siya ba da cewa ita ce take ƙasar da ta sayan mai daga najeriya ta fuskar tattalin arziki kenan sai kuma ta fuskar tsaro hakika shugaba buhari ya bayyana ya yi bayani irin kokarin da ake kuma gwamnatin amerika tana mara masa baya tana goyon bayan sa musamman yadda da aka yi ma a sayar masa da jiragen yaƙi nan domin ah, a tunkari matsalar boko haram yadda gwamnatin amerika take ɗari da sayar da makamai ga kasashe musamman kasashe masu tasowa irin namu aka ce ta da ta sayar da waɗannan jiragen yaƙi wannan wani abu ne ma shi ma na wato da ya kamata a duba ta fuskar nasara wasu na ganin cewa kamar goron gayyata nan da shi shugaba trump ya miƙa wa shugaba buhari kamar wani tukuici ne na wancan kuɗi da ake ta cece kuce shi shugaba buhari ya sa hannu an ɗiba ba ma da wato sanarwa ko amincewar majalisa ba na batun sayan jirage ɗin nan ya kake kallon abu ma'ana wannan cinikayya ta yi tasiri wurin wannan ganawa ko kuma a arewa wannan wani abu ne daban din na kallon ba wani tukuici ba da cinikayya za ta iya tasiri amma kuma na ganin ba wani tukuci ba ne ai najeriya ita ce ta nemi a sayar mata in ka tuna har sai da ma magana ta je majalisa ko a kyale a ba sai wa najeriya makamin nan ko kar a kyale ba su ne suka kawo talla shugaba buhari ya ce an yadda a saya ba a najeriya ce ta nemi gwamnatin amerika ta yadda a sayar mata da makamai saboda haka eh, in ma tukuci na najeriya ce za ta bayar mun nema a sai mana ku yadda a sai mana da makamai kuma kun yadda mun gode waɗannan batutuwa na tsaro da batun tattalin arziki su ne da zancen yaƙi da rashawan nan su ne makasudin za ka iya cewa wato wannan ziyara ko ganawa ba iya cewa ganawar za ta yi tasiri ko kuma ta mai ko ta fara tasiri ga waɗannan ɓangarori a najeriya to sai dai a ce za ta yi din ah, maganganu da yarjejeniya irin wannan ta kan ɗauki lokaci kafin ta fara aiki ah, kamar yadda na ce bai fito ya ce gwamnatin america ta ƙara yawan man da take sa a najeriya ba ba lai ta ƙara ba amma kuma idan akwai waɗansu dalilai tunda ita ma america tana ƙwarin samun hanyoyin ta na samar da makamashi bayan man fetur ah, saboda haka watakil ta fuskar sayan mai ba lallai mu ga wani canji ba ta fuskar yaƙi da rashawa wannan dama gwamnatin amerika abin da ta sa a gaba kenan ko ina a duniya saboda haka na tabbata za ta ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da rashawa wannan amma dai akwai abin da ake na wato na bibiya bayan an yi wannan taro sannan kuma gwamnatin najeriya za ta bi ko a rubuta takarda a ce to muna godiya ziyarar shugaba ya kawo ga abubuwan da muke so a bi misali to a nan ya kamata su ce abin da najeriya aka sace aka da shi daga najeriya ya kai dala biliyan kaza saboda muna fata za a taimaka maka har yanzu kaza ne ya shigo wannan ne zai sa gwamnatin amerika ta lalle an ɗebi kuɗi da yawa kuma ya kamata ya wani abu kai Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Korito sai a ci gaba da shakata da wannan faifai da ke bisa inji. merciful God. Bàbá tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba kan má ti kà lẹ́yìn. Adúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla kamar yadda muka bayyana muna so mu ji abin da ya fi burge ku a wannan ganawa da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mai magana na farko daga Kaduna wake bisa layi. alheri ina yi miki fata alkhairi. Alheri gai. Karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To barka da warhaka me ya burge ka a wannan ganawa? wato abin da ya burge ni gaskiya ta tauna da aka yi abin da ke ciwo najeriya tuwa kwaya wato maganar tsaro din nan mm. kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira da jan hankali ga talakan najeriya ko kuma dukkan al'ummar najeriya mm. mu fahimci cewa fa in duk a sai dai layin naka ya tsinke to bari mu tafi osun wake bisa layi a jihar osun salamu alaikum wa alaikum salam ana magana da suleiman ɗanbasa daga nan osun state yawa to malam suleiman kai mai burge ka eh, ni gaskiya game da maganar tsaro mm. da ya magana gaskiya da ya magana makamai wannan nima kai na nan muna addu'a Allah ya tabbatar da haka Allah ya mu zama lafiya warware da matsalar nan gaba daya mm. shi ko abin da ya burge ne tattauna din nan ya wato malam Suleiman mun gode to bari mu nufi Plato wake bisa layi a Plato to kina magana da Bala Rajiu to eh, Bala barka da warhaka Na wuni na gajiya. Ina gajiya lafiya lau. Ya aiki. Aiki da godiya ya naku aikin kai ya burge ka? Ni abin da ya burge ni gaskiya tattauna da aka yi da Buhari akan Boko Haram nan. Hmm. Shi ne ya burge ni tsakanina da Allah kuma Allah sa ziyarar da ya kai tabbatar mana da alheri. To amin suma amin to bari mu nufi Bauchi. Bauchi wa ke bisa layi? A sunana Muhammad Bello daga Misau. To Malam Muhammad kaɗan nisanci rediyon ka ko kuma ka kashe shi baki ɗaya. To na yi nesa da shi. Yan wato ka ko kyauta me ya burge ka wannan ziyara? Gaskiya dai babban abin da ya burge ni a wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amerika. Eh. Shi ne yadda shugaba Trump ya nuna shi a matsayin mai gaskiya duk Afirka a shugabannin Afirka. To. yawwa shi ne ba abin da ya burge ni a wannan tafiya yawa to malam muhammad mun gode to bari mu nufi kaduna kaduna wa ke bisa layi a maman amal antigras barka da dare barka ka dai an wuni lafiya lafiya salau sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa garo kai mai burge ka wannan ziyara wannan ganawa alhamdulillah alhamdulillah ni abin da ya burge ni gaskiya dangane da shi kanshi wannan maganar babu a Buhari da shi da Donald Trump mm. gaskiya abin ya burge ni sosai sosai saboda gaskiya al'amari a nuna ka a duniya ma a ce shugaban ƙasar ku shine ya fi kowanne gaskiya a afirka mm. to gaskiya ba karamin jin daɗin ka bane kuma kaga kamar inda mutane suke raɗaɗin cewa shi donald trump bai damu da 'yan afirka ba mm. to sai ga ya ɗauko shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nuna cewa shi mutum ne mai gaskiya kuma wanda zai rike to kuma muna fatan wannan kuɗi da suka alƙawarin za su bada namu to mm. a bada shi a zo a ci gaba da aiki a najeriya domin a gudu tare na tare kuma na kira ga talakawan najeriya kar 'yan siyasa su amfani su wasa da kwakwalwarsu akan jiyawa bahar baya baharar mutum mutum ne wanda yake zai kai tudun Najeriya tudun mun tsira. Yawa to mun gode Alhaji Musa Garo bari mu kuma har yanzu dai muna Kaduna to wake bisa layi a Kaduna. Yawa kina magana da Kabiru Awal Fambeguwa. Yawa to To barka da warhaka. Yawa. Ni eh. murna na kawai dai da na same ku shine na muku fata da keri. To, to alheri ya gaishe ka mu ma mun ji daɗi da ka kamo wannan ka samu wannan layin Kabiru. yawa ni ne kabiru mai jinka yawa to malam kabiru mai jinka mun gode gobe ma ka ci gaba da gwadawa to har yanzu bari mu nufi jihar niger wake bisa layi a jihar niger ibrahim mai wankin hula garin mai gode a ba yawa mai wankin hula eh, barka da warhaka ya aiki alheri lafiya lau alheri ya gaishe ka to alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi game da gana wadda buhari da donald trump matsalar da ke nan mm. matsalar tamu matsala nan cikin najeriya mm. don saboda muna fatan duk wanda kamar da na faɗa jiya duk wani wanda ainihin zai kawo mai cikin game da al'amarin tsaron najeriya to muna fatan fa buhari ya zage da nke sosai ya awon gaba da shi don in ba haka ba fa matsalar tamu tana nan cikin najeriya muna buhari fata alkhairi Allah da da shi lafiya to ya riga ya koma gida ko tuntuni to mun gode to bari mu koma jihar yobe wake bisa layi a jihar yobe Alhaji Sani jangon Iza ne daga karamin hukumar Jakus. To Alhaji Sani barka da warhaka. Barkan ku da haka. Yawwa to kai me ya burge ka wannan ziyara wannan ganawa da aka yi tsakanin shugabannin nan biyu. Gana burgen da ta yi ina fatan dai ta na kama cewa gaba da addu'a da Buhari Allah gaskiya zamanin sai mana mulki na gaskiya da ya ci gaba da yake mana. To da wannan kyakkyawar fata da kuma neman eh, wannan addu'a da kai Alhaji Sani nan za mu ja birki a wannan zangon na yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama to. Amin summa amin salamu alaikum. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Labarin wasanninmu na ranar yau kacokam zai shafi jamhuriyar Nijar ne, inda aka ci gaba da karawa a wasannin kwallon kafa rukuni na biyu a bangaren jihar tawa kungiyar ISCBK ta birnin kwanni ta kai ga wasan kusa da na karshe a bangaren jihar bayan da ta karkare lela umani da cibiyu biyu da ɗaya a garin birnin kwanni a ranar asabar ta gabata bayan da kungiyoyin suka yi wacewar wuciyar da waki mako guda da ya gabata a garin lela umani inda aka wace ɗaya da ɗaya kungiyar ta ISCBK ta birnin kwanni za ta buga wasan wasan kusa da na ƙarshe ne da ƙungiyoyi biyu na garintawa da wanda zai nasara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta garin abalak da ta garin cintabara dan ƙungiyoyin hudu za su kara ne domin fitar da zakara daga cikinsu wanda zai wakilci jihar tattawa a wasanni na ƙasa na neman ɗalewa a rukuni na farko na teburin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar da ƙungiyar Fenifut ke shiryawa. A mako na goma sha takwas na wasannin ƙwallon ƙafa na rukuni na ɗaya na teburin lig. 1rtel ta jamhuriyar Nijar an goga sosai a ƙarshen makon da ya gabata inda Irana Football Club ta Arlit jihar Agades ta sha kashi a hannun AS Nijilek ta birnin Yamai da ci uku da banza AS Police ta Yamai ta shammaci Sahel Sporting Club ta birnin Yamai da ci ɗaya da nema. AS Fan da Olympic Football Club dukkan su na birnin Yamai ne an tashi ɗibi na gashin ɗibi na da ɗaya da ɗaya AS Sony Dep ta yi wa antanta Football Club ta doso ci ɗaya da banza AS Duan ita ce tar zurɗe GS Tawa da ci biyu da nema. AS Garde National da Racing ta mai an tashi banza da banza yayin da a Akokana Football Club ta Agadas Arlet ta yi wa Jangwarzo Football Club ta maraɗi biyu da nema sai ino Sportive de la Gendarmerie Nationale ɗaya Espoir Football Club ta Zandar ɗaya idan aka yi raskwana bayan makonni goma sha takwas ana dabsa a League One RTL ta ta jamhuriyar Nijar AS Sony dabce ke kan gaba da maki 45 sai AS Fan ta mai da maki 39 ta biyu ta uku AS Garda National tana da maki 34 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Dan ya aikin nan na amfani da farar hula a matsayin garkuwa wani babban laifi ne na yaƙi kuma abin takaici hakan na ta ƙaruwa a yankin gabas ta tsakiya. A wani jawabi da taima kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta Amurka Nikki Haley ta bayyana yadda 'yan ƙungiyar ISIS a koyaushe suke amfani da fararen hula da ke gidajensu, asibitoci, makarantu da masallatai don kare mayakansu daga hari Idan aka takura 'yan ta'addar ISIS suna tara iyalai wuri guda su tilasta musu bin su zuwa sabbin wuraren da za su koma. kuma 'yan ta'addar ISIS ba su kaɗai ne ƙungiyar da ke wannan mukunyar dabarar ba. Hezbollah has also endangered civilians Ƙungiyar Hezbollah ma takan jefa farar hula cikin haɗari ta wajen girka mayakanta da kuma makanta a cikinsu. 'Yan ta'addar suna amfani da makarantu, asibitoci da gidajen zama don ɓoye makamansu a Lebanon. A yayin tara ɗimbin muggan makamansu, Hezbollah ya mai da ƙauyukan Lebanon sansanin sojoji wajen ajiye makamai, wajen harba roka da wajen shirya kai hari a wajajen da ƙarƙashin inda fararen hula ke zama. Jakadiya Haley ta ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa 'yan bindigar Houthi a ƙasar Yemen su ma suna amfani da fararen hula a matsayin garkuwa. su ma 'yan hamas a cewarta suna fakewa da falisina wanda suke cewa suna karewa su saka su cikin haɗari ta wajen girke wurin harba rokoki a kusa da makarantu gidajen zama otal-otal coci-coci da gine-ginen majalisar ɗinkin duniya jakadiya heli ta bayyana cewa idan aka yi la'akari da waɗannan misalan za a ga cewa akwai alamomin da ke nuna cewa akwai alaƙa. The first is Iran. as iran is the patron and of Na farko Iran kamar yadda aka sani ita ce shugaba kuma mai bada kariya ga kungiyoyin mayaka da yawa da suke buya bayan fararen hulan da basu ji basu gani ba. Wannan wani babban yunkuri ne na ƙasar Iran na hargitsa ƙoƙarin yankunan wanda ya hada da aikawa da makamai zuwa Yemen ta jirgin ruwa ba bisa ka'ida ba da keta samaniyar Isra'ila da jiragen yaƙi masu sarrafa kansu daga yankin Siriya. Alama ta biyu kuma wadda aka fi sani ita ce wacce take da tsatsauran hadari ga fararen hula. Anyone who cares about the safety of Lebanese families should Duk wanda ya damu da lafiyar iyalai a Lebanon ya kamata ya yi Allah wadai da wannan aika-aikar. Duk wanda ya damu da rayuwar 'yan Yemen da Falisdinawa ya kamata ya nemi sanin yadda 'yan bindiga da ke ci da su ke samun su. Duk wanda ya damu da ƙananan yara a Gaza ya kamata ya tabbatar cewa cikin gaggawa Hamas sun daina amfani da ƙananan yara don neman mafaka a rikicinsu da Isra'ila. Wannan wata matsala ce ta sha gaban dukkan mahaurorin da aka saba yi a zauren majalisa don kiyaye rayuwar jama'a. Ya zama dole kwamitin sulhu na majalisar ya tsaya tsayin daka don ganin an magance wannan barazanar. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai. Fiye da mutane 20 sun rasa rayukansu yau talata a lokacin da wasu 'yan kunar bakin wake suka tada nakiyoyin da suka yi damara da su a wajen wani masallaci da ke garin Mubi, jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma farmakin ya yi kama da irin wanda 'yan kungiyar Boko Haram suka saba kaiwa. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.